أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta talata ashirin da tara ga watan rabi'ul awwal alif da ɗari hudu da arba'in da hudu wace sai daidai da ashirin da biyar ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi a shifa da ta'arifi hukukul Mustapha sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Littafin da yake mana bayanin falaloli da mu'jizozi da ƙauna da wajabcin martaba duk abin da ya shafi manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. wanda ya rubuta littafin nan ɗaya daga cikin manyan magabatan malamanmu ne a shekul allama qadi iyad rahimahullah wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin bilal ibn rabah radiyallahu an wanda ke kan titin kumaye street brp junction a cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya satin da ya wuce mun kwana a shafi na shida. babi na uku a cikin ɓangare na biyu daga cikin littafin darasi na casa'in da tara daidai babin ya mana bayanin cikin girmama umarni da wajabcin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam sai karanto mana wasu ayoyi daga cikin suratul hujurat Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku gabata gaba ga annabi alaihi salatu wassalam kar ku gabaci umarnin Allah subhanahu wata'ala ku ji tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai ji ne masani ne game da abin da kuke aikatawa to sai malamai kowa yana fasar sari cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa mun karanto fassarar Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhuma da Imam al-Mubarrid ɗaya daga cikin malaman loga abin da ya fahimta rahimahullah da kuma al-Akhfash rahimahullah sai muka kwana akan magana ta Imam mufassirin wa Sheikh muhaqqiqin Abu Ja'far wato alimamul imam tabari rahimahullah ya ce abin da ake nufi da wannan ci gaba darasi na ɗari daidai ya ce wa naha ani taƙaddumi bai na yadaihi bilƙau Allah subhanahu wa ta'ala ya hani musulmi su gabata gaba ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da magana wasu il'adab, adab da kuma mummunan adabi bi sabqihi bil kalam daga batuwarsa da magana ala qaul ibn abbas wa wannan magana akan tafsirin turjumanul qur'an ne abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma da kuma wani wanda ma ba shi ba shi yasa Allah subhanahu wa yake cewa wama ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri shi mu'minin kirki mumina kirki matuƙar Allah subhanahu ta'ala ya zartar da wani al'amari Matuƙar aka ce annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zartar to ba shi da wani zabi sai dai saboda kamar yadda al-Imam al-Balbahari ke cewa rahimahullah innama ad-dinu bit-taqlid shi addini kwaikwayo ake kai baka da wani abu da zaka hausa ba sai dai kai kwaikwayo ya akai ana fahimta amma daga sanda kai tunanin cewa kana da wani abu da za ka iya yi to ka shiga cikin fitina kamar da imamu malik yake gaya wa wani rahimahullah ya zo ya ce shi yana so ya ɗauki harami daga wani wuri mafi nisa kuma shi ya kasance daga cikin mutanen madina sai ce ya haza ya kai wannan lallai inna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waqata li ahli al-madina fi hulaifa annabi alaihi salatu wassalam ya shata wa mutanen madina zul hulaifa anan ne miqatin su miqatul makani inda za su dauki harama sannan su je su yi umara su ko su yi haji ita ani ina son ne in ƙara in samu lada yace akshan alaikal fitna ina je maka tsoron fitina yace wace fitina aiki na ladata to ai fitinar da nake jiye maka tsoro wannan aiki da kake so ka yi ƙoƙari kake ka ce ka gane wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai gane shi ba ana fahimta za ka inna madinu bi taqlid addini koyi ake yi ba wai wani abu bane zaka ce kai ka gano da zaran ka ce ka gano ka fahimta to ka shiga cikin fitina malaki wa huwa ikhtiyaru sa'lab wannan fassara da Abdullahi ɗan Abbas ya yi, radiyallahu anhuma na cewa, kar a gabaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da magana da mummunan adabi, to imamu sa'alab ɗaya daga cikin malaman lugha rahimahullah shi ma abin da ya zaɓa kenan. Qala Sahal ibn Abdullah, Sahal ɗan Abdullah ya ce rahimahullah, la taqulu ƙabla an ya yaqul, kar ku faɗa gabanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa. wa idza qala in ko har ya faɗa fastami'u lahu wa ansitu to ku saurare shi sannan ku shiru domin shine authority sallallahu alaihi wasallam wa nuhu an taqaddum sanan an hane sahabbai mu ma na baya an hane mu daga barin gabata wata'ajjul da kuma hanzari bi qada'i amrin qabla qada'in fi muzartar da wani al'amari ko muzartar da wani hukunci gabanin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar da al'amari a cikinsa wa an yaftanu bi shay'in fi zalika min qitalin aw ghairi sannan kuma an umurce mu wato da mu game da abin da ya shafi yaƙi ko sa min amri dinihim wato an hane mu daga barin gabatuwa daga wani abu na yaƙi ko waninsa na al'amarin addini illa bi amrihi face da umarninsa. Wala yasbiquhu bihi kar mutane su kuskura su gabaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wani al'amari ba ta magana ba ba kuma ainihin na aiki ba. Wa ila haza, bisa ga wannan fassara yarji'u qaulul Hassan wa Mujahid والضحاك والسدي والثوري bisa ga wannan zan zantuttukan waɗannan a'imma Hassan da Mujahid da Dhahak da Suddi da Sauri radiyallahu anhu duk abin ke komawa summa wa'azahum sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya wa'azci mutane wa hazzarahum mukhalafata zalik sannan ya gargade su barin sabawa haka fa qala sai yace Ah, wattaqullah ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah sami'un alim lallai subhanahu wa ta'ala mai ji ne kuma masani ne qala al-mawardi imam al-mawardi ce rahimahullah ittaquhu ku ji tsoro fa ya fi taqaddum a cikin gabatuwa kar ku yadda ku gabata da wani al'amari bisa ga al'amarinsa wa qala as Imam Suddi ce rahimahullah ittaqullaha fi ihmali haqqihi ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wurin sakaci da haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tadyi'i hurmati da kuma salwantar da huruminsa innahu sami'un liqaulikum lallai subhanahu wata'ala mai ji ne ga zantuttukanku alimun bi fi'likum masani ne ga ayyukanku wani lokaci can wani yake bani labari wai wani yake cewa shi zai iya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi saboda zancen malaminsa sai ce kai ba ma haka ba ma zai iya saba ma Allah ma saboda zancen malaminsa eh, ya billah kaga bai fahimci addini ba ana fahimta muminin kirki bai gabatuwa akan wani hukunci na magana ko na aiki akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko ya shimfida duk kuma mutumin da ya dauki wata hanya wacce ba wannan ba to ya shiga cikin fitina kuma karshen shi halaka in ba Allah bane ya tsinkaye shi da rahama thumma nahahum an raf'i sawti fawqa sawti sannan subhanahu wa ta'ala ya hani musulmai daga barin ɗaukaka sauti sama da sa wal jahri lahu bil qawl ya hane su da su bayyanar da magana a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kama yajharu ba'dhum li ba'd kamar yadda sashin suke bayyanar wa sashi da sauti wa yarfa'u sauta ko kuma sashi yake ɗaukaka sautin sa sama da sautin dan uwansa annabi alaihi salatu wasallam ba a yin haka a gaban sa wa qila anci kama yunadi ba'dhum ba'dan bismihi kada wani mutum ya kira sunan annabi gatsai sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sashin mu ke kiran sunan sashi kamar yadda zaka ce khamis yadda zaka ce sa'id to shi ba a kiran shi haka ana fahimta shi yasa kaga saboda girman matsayinsa a wurin Allah subhanahu wata'ala kaga duk Qur'ani babu inda yace ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duka sauran annabawa kaga ya kira su da wannan harafi na nida ana fahimta ya Musa inni safaituka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami ya Yahya khudh al-kitaba bi quwwa wa ataynahu al-hukma inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nasi bil haqq wa la تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك يا إبراهيم أعرض عن هذا أنا فهمت يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى أما دب إن ذاك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم سيدي أكراشي يا بنسونا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak amma inda kaji an ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam martani ne ake so a mayar ana fahimta wurare ne guda hudu na biyar ɗinsu shine Ahmad amma duka in ka duba Sibaq da lihaq siyaƙin na maka bayani martani ne ake maidawa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul Allah amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammad muhammadur rasulullah sallallahu ya'ti min ba'd ismuhu ahmad duka in ka duba gaba ɗaya. martani ne ake maida ana fahimta don haka bai daga cikin ladabi ka ce ya muhammad kai ba ladabi ba ne kuma ba tarbiya ba ce sai dai a ce ya rasulallah ya nabiyallah, ya habiballah, ya abalkasim irin waɗannan la taj'alu du'a rasuli bai bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha qad ya'lamu allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza za haka ba a cewa haka amma ni kai kana cewa khamis ana fahimta amma shi ba a kiran shi haka alaihi salatu wassalam mala ci gaba da cewa waqila an ce qala abu muhammadin al-makki abu muhammad al-makki rahimahullah ai la tusabiquhu bil kalam kar ku gabace shi da magana wa tughlibu la bil khitab kar ku kaurara masa magana wala tunaduhu bismi nida'a ba'dikum li ba'd kar ku kira shi da sunansa kamar yadda sashin kuke kiran sashin suna malami ana fahimta walakin azimuhu sai dai ku girmama shi wa waqiruhu sannan ku daraja shi wa naduhu bi ashrafi ma yuhibbu an yunada bi sannan ku kira shi da mafi darajan abinda shi yake so a kira shi da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa kaga mutanen Madina radiyallahu anhu wani mutum wata rana an masa haihuwa kamar yadda zuwa cikin lolowar marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan sai ya sa ma sa sai suka ce wallahi ka ta sha ƙarya ba za mu ce da kai abul qasim ba kai tsaye sunanka za mu kira sai abin ya so ya so samu sai ha yaya dana yanzu kamar misali ina da ɗa? ba za a ce misali kila aba Hamad ko aba wane ba niyya zan ce ma suna na kasim ku ce ba za ku kira ni ba sai aka ranka ya aka tafi fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi Allah ta'ala ya azurta ni da yaro na sa mashi kasim sannan kuma su mutanen Madina sun yi bore sun yi tawaye sun ce ba za su ci da ni wal kasim ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sadaqatul ansar mutanen Madina sun yi gaskiya tasammau bismi wala taktanu bi kunyati ku kira da sunana za ku isa sunana amma kinaya ta duk duniya babu abul qasim sai rasulullah sallallahu alaihi wasallam da haka sun yi daidai hukuncin da suka dauka daidai ne kasu ce da kai abul qasim ni kadai ne abul qasim sallallahu ana fahimta da ku duba yadda yake da girma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma matsayi a wurin mutanen abin nan sahabbai da sauransu gaba daya mala yace sai dai a ce ya rasulullah ya nabi Allah ya manzon Allah ya annabin Allah wa hadha ka qawlihi fil ayati al-ukhra wannan yayi kama da fadin Allah subhanahu wa ta'ala a wata aya ta daban la taj'alu du'a ar-rasul ya ku jama'a kar ku sanya kirarin annabi yadda za ku kira shi alaihi salatu bainakum tsakaninku ke du'a'i ba'dikum ba'da kamar yadda kuke kiran sashin ku da sashi kar ku yi haka ala ahadi ta'wilain a bisa ɗayan fasar sari guda biyu wa qala wani wanda ba shi abu muhammad ba ya ce la tukhatibuhu illa mustafhimin kar ku yi magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam face a halin da kuke neman fahimta ya fahimtar da ku ثم خوفهم الله تعالى بحط أعمالهم sannan subhanahu ta'ala sai tsoratar da sahabbai radiyallahu anhu matukar sun ci gaba da daukaka sauti matukar suna gabatuwa bisa umarnin annabi alaihi salatu wassalam to ayyukan su ko zai baci hum fa'alu zalik matukar sun aikata haka wa hazzarahum min sannan ya tsoratar da su daga haka wannan aiki ila an ce nazalatil ayatu fi wafd bani tamim wannan aya an ce ta sauka ne a wasu ayari na banu tamim wato sun zo suka yi magana suka dinga kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cewa ka fito kana da mai khutba mu ma muna da mai khutba kana da ainihin mawaki mu ma muna da masu waka ka fito a kabza an ce ayar akan su ta sauka amma riwayar bata inganta ba an same ta daga ibnu abin nan ishaq mursala a sake don haka bata inganta ba ana fahimta wakila an ce fi ghairihim ayat ta sauka ne a wurin akan wasu atawun nabi su mutanen sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fanadahu sai suka kira shi kai tsaye ya muhammad ya muhammadu khuruj ilaina ya kai Muhammad ka fito wurinmu ka fito wurin mu fazammahumullahu ta'ala subhana ta'ala sai zarge su da wannan aiki nasu ita ma wannan riwaya bata inganta ba saboda Dawud bin Rashid a Yahya bin Mu'ayn rahimahullah ya a shi yace mutum ne mai rauni don haka ita ma bata inganta ba ana fahimta fazammahumullahu ta'ala bil jahl ta'ala sai zarge su da jahilci wa wasafahum sanan ya siffanta su bi anna aktharahum la ya'qilun cewa da yawa daga cikin su masu irin wannan kirarin ba su da hankali ba hankali gare su ba waqit anti nazalatil ayatul ula aya ta farko a cikin wannan sura suratul hujurat wato ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi innan anti ta sauka ne fi muhawaratin kanat bayna abi bakr wa umar wato cikin wani sa'insa da yawan zu tsakanin abubakar da umar radiyallahu anhuma wannan hadisi na cikin bukhari rahimahullah baina yaday nabi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa ikhtilafin jara bainahuma hatta irtafa'at aswatuhuma da wani sabani da ya gudana tsakanin su har sai da saututtukansu su suka daukaku a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waqila anti nazalat fi sabit ibn qais ibn shammat wannan aya ta sauka ne akan sabit dan qais dan shammat radiyallahu an shi kuma khatibin nabi shine mai yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khutba fi mufakharati bani tamim a cikin alfahari tsakanin musulmai da kuma banu tamim dan sun zo kamar da wannan riwaya ta inganta tana cikin bukhari da muslim rahmatullahi ma sai ainihin suka zo suna cewa eh, abin nan muna da mawaki kai ma kana da shi muna da kaza kaza sai sai su ya fara nahnu al-kiram fala hayyun yu'adiluna fina al-kiram wa fina yuktamu ar-rab' yayi waka mai tsawo Hassanu bin Sabit radiyallahu anhu bayana, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a nemo shi sai yace wato mai da musu da martani wa ma'aka ruhul qudus tattare da kai akai mala'ika to wanda ya karanci arud a cikin ku sai ya duba ainihin akwai buhuru shi'riya wato tekuna na waƙoƙi guda goma ne kamar da akfash ya ƙara shi khalid ya kawo sha sai abin da akfash ya ƙara guda ɗaya suka zama sha shida ana fahimta to sai shi ya shiryo waƙarsa akan bahari guda ɗaya نحن الكرام فلا حي يعادلنا مستفعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل وتو انا كان بحر البسيط يا باسطي ان وجدي فيك مشتعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل يزير اكن wannan baharin ya tafi akan wakansa فينا الكرام وفينا يقسم الربع مستفعل فاعل مستفعل فاعل فرنسا يقال واقنسا دعينون أنا فهمت نحن الكرام فلا حي يعادلنا فينا الكرام وفينا يقتم الربع دعين تقال حسن سيزو رضي الله عنه سيتي ميدا مشي دمرتني شما سيدو كسل واقع دائر قاسي الحرف من كرشان سيتي إن الزوائب من سهر وإخوتهم قد بيّنوا سننا للناس تتبعوا هذا شي شما دعينه يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه يبي شما مستفعل فاعل مستفعل فاعل شما تقاري دعين شما تقاري دعين أنا فهمت da haka da aka gama sai suka ci to mun yadda mun miƙa wuya mawaƙinka ya fi namu mawaƙin gogewa sannan kuma mai hudbarka ya fi namu mai hudbar gogewa amma ina so a fahimta akwai bambanci tsakanin wake na piano na buge-buge da kuma wake na baka ana fahimta akwai harizai cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihi ma'ana yana da mawaka akwai su ka abu malik mawakansa ne akwai su hassan ibn sabit radiyallahu mawaƙansa ne har ma na taɓa karanto muku wani lokaci a baya can akwai Ka'ab bin Zuhair wanda wani lokaci yana da ɗan uwa mai suna Bujair shi Bujair inna radiyallahu anhu ya musulunta to Ka'ab bin Zuhair shi bai musulunta ba sai yayin maganganu na batanci ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagi sahabbai radiyallahu anhu ana fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce a taho da shi hayyan aw maita ko a raye ko a mace don haka su sunna da mawaki ne kamar mu ce mamman shata misali a cikin mu ga mawaki ne hana kiran shi ma eh, nan dakta na mawaka misali sai ya ga haba shine za a yi intimidating za a barazana a ce a zo da rayuwarsa to ai bari ya rabu dukkanin kabilu duk kabilar da ya samu ya rabu jiki da ta suka haɗa karfi da karfe za su mara mashi baya akan a zo a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam a nashi tunanin sannan a yaƙi sahabbai radiyallahu anhu sai dinga tire yana yawo shi yace a tawo da wuyan ka yace eh to kuma baka shawara eh ka koma da yadda zaka yi ka je ku yi sulhu dan ba wanda zai yi tunkara ka dan uwan shi Bujayl radiyallahu anhu ni da nake baka shawara ya yaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam samhun rahimun ra'uf yana da sauki yana da jin kai yana da tausayi in ka je ka faɗi ka nuna wannan aiki naka mummuna ne ya yafe maka Shi kenan wannan al'amari ya wuce amma karka yadda ku tozali da Umar radiyallahu anhu kafin ka isa domin zaka zame tarihi matan ka za su zame gwagware yayan ka fi mareci ana fahimta ana sallar la'asar kawai sai shigo masallaci ya zo aka ce ai ga abin nema hazihi da'atuna raddat ilaina abin da muke ciki ta gashi ya kawo kansa Allah sallallahu ya ce a ku bar shi ai tunda shi ake neman shi kuma yanzu ya kawo kansa ai shikenan ku tsaya ku ji me yazo da shi don haka sai sai ya bude abin ga. sai fara yin ruwaka bana su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun israha lam yufda makbulu وما تعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى كسر منها ولا طول تجلو عوارج ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول ولا تمسكوا بالوعد الذي gashinan هكا ƙarshen واقع أنا سلم بيجي ya الأمر سيباشي أبايا كوتا kaga yabo ne har ma yace a'a ya zaka yabi mutanen makka kadai baka sanya mutanen madina ba duk ba ma su gaba ɗaya ka yabe su sallah abin da nake in faɗa waka ce ta yabo ana fahimta amma babu ganguna babu piano babu wasu kaɗe kaɗe wannan kaɗe kaɗen shi ke mai da wakan haramun amma don waƙa haka na baki kamar yadda na rero ka karya ta da ka, ba ganguna ba kaɗe-kaɗe ba raye-raye bare da casu to wannan ba wani malami da ya ce maka haramun shi yasa da islam bunu taimiyya yake cewa rahimahullah duk ma ƙasar da ba a yaban annabi sallallahu to wannan ƙasa ba ta duniya tana gab da da tashi amma ba ba da fiyano ba ba da ganguna ba don haka akwai bambanci tsakanin waɗancan waƙoƙin da kuma yabo ba wani sahabi radiyallahu anhu wanda za iya kawo maka a ce wai ya zo da piano da ganguna yana ta yabon sallam wai yana kada ganguna babu wannan har na ji wani malami a gidan radio yana faɗa cewa wai wai wani mutum ya zo yana ta yabon annabi sallam wai annabi saboda jin daɗi iyazan billah wai sai tashi ya rawa iyazan billah wannan hadisi bai inganta ba ana fahimta bai inganta ba amma yabo ko kai yanzu Allah baka mauhiba shari'a kana iya zanawa ka yabi annabi alaihi duk kuma wanda ya ce maka baka yi daidai ba ya jahanci ilimi bai san karatu ba amma abin da muke magana kaɗe kaɗe da raye-raye da tasu shi muke magana shine aka ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin himo? ana fahimta to muna fata na'am na yaya misali eh. Eh. eh to wannan duka haramun ne kuma ɗaukan sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ka baiwa ainihin bawa ɗan adam yana iya fidda mutum daga cikin tauhidi ana fahimta da sifofin Allah subhanahu ta’ala da ayyukansa da zatinsa ba mai irin su sai shi to daukan suka baiwa wani su yana iya fidda kai daga cikin tauhidi sai dai abinda shi Allah subhanahu ta’ala ya kira wani da shi to wannan wani abu ne daban amma kuma irin ta dan adam ba irin ta Allah bace subhanahu ta'ara. misali kaga daga cikin sunan Allah subhanahu ta’ala akwai azizu ai akwai rahimu akwai ra'ufu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina amma kaga da izza da rahama da tausayi irin na annabi sallam ba za ka iya hada ta da Allah subhanahu ta'ala ba ana fahimta haka alhilmu hakuri da ilmu ilimi ana fahimta Allah subhanahu ta'ala cewa a can wani yake cewa menene fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim menene qalu kadhalika wa basharuhu bi ghulamin alim sai aka yi masa bushara da ɗa masani ai kaga ilimin annabi Ismail alaihi salatu wasalam ba daidai yake da ilimin Allah subhanahu wataala ba ana fahimta haka alhil haƙuri can wa qala inni zahibun ila rabbi sayadin rabbi habli min as-salihin fa basharnahu bi ghulamin halim mai haƙuri Allah sa ta ya kira shi mai haƙuri amma kaga haƙurin annabi Isma'il ai ba zai yi daidai da haƙurin Allah sa ta'ala ba to akwai sifofi haka Allah sa ta kan kira bayinsa da shi ala sabilil majaz inji malaman balaga saboda duka sifan dan adam ba yadda za a yi ta daidai da sifar Allah subhanahu wa ta'ala an fahimci wannan to amma in ba irin waɗannan da shi Allah ya kira wasu daga cikin bayinsa annabawa da su ba to kai ka ɗauki wata sifa shi ka kira wani da shi wannan in ka tafi wurin malaman tauhidi suna iya saka a mizani malai ci gaba da cewa a muna magana kan sabis bin qais bin shammas ko to wa kana fi ya kasance akwai kurumta a cikin kunnansa wa kana yarfa'u sauta ya kasance yana ɗaukaka sautinsa shi sabit radiyallahu an walamma nazalat ta al-aya a lokacin da wannan aya ta sauka aqama fi manzili sai ya lazumci gidansa kawai ba abin da ke fito da shi sai sallah wa khashiya an yakuna habita amalu sai ji tsoron kada dai a ce ayyukansa sun ɓaci sun ma'atan nabi sannan ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فقال يا نبي الله سيتي ya النبي Allah. bayan annabi ya tabbata ina sabid ne bana ganin sa sai ai ga halin da yake ciki tunda ayan nan ta sauka eh, wala a aswatakum fawqa za da sauransu to yanzu ya lazimci gidansa amma ce shi ya ma ce ya halaka ya bani ya lalace sai annabi sa aka kira shi sallallahu alaihi sallam sai ce me yasa kai haka sai ce ya ma'aikin Allah laqad khashitu an akuna halak wallahi na ji tsoron kada dai a ce na halaka nahana Allahu an najhara bil subhanahu wa ta'ala ya hane mu da mu bayyanar da magana wa ana mur'un jahiru saut ne kuma mutum ne mai girman sauti fa nabi. sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya sabit ya kai sabit amma tarda shin ba za ka yadda ba an ta'ishi hamida ka kasance ka rayu abin godiya ya babbe wa tuqtala shahida a kashe ka kana wanda kai shahada wa tadkhula aljanna sannan ka shiga aljanna bushara akai masa akai tace wannan hadisi yana cikin bukhari bukhari da muslim rahmatullahi alaihima to fa qutila yawmal yamama sai aka kashe shi ranan yamama wato dambar wadda ta faru tsakanin musulmai da waɗanda suka yi ridda a wannan wuri aka kashe shi yana nan kuma cikin aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa bushara wa ruya an rawaito anna abubakar cewa abubakar radiyallahu an lamma nazalat hadhihi al-aya a lokacin da wannan aya ta sauka qala sai ce wallahi ya rasulullah la ukallimuka ba'daha illa ki akhi sirah wallahi bazan sake maka magana ba bayan haka sai dai kamar yadda mutum ke ɓoye magana wato musawara kamar mutum mai ɓoye magana amma wannan hadisi bai inganta ba imamu hakim ne ya rawaito sa ana fahimta da akwai Hussein bin Umar an ce yana da rauni wa anna Umar kana idza haddathahu Umar shi kuma radiyallahu an ya kasance idan yayi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam haddathahu ki akhi sirah yakan yi masa magana kamar wanda yake masa sirri yake masa rada ya rasulullahi saboda gudun kar aikin sa lalace amma shi wannan hadisi ya inganta yana cikin bukhari rahimahullah to ka duba yadda sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ba suna tsoron su daga ta ma kana yusmi'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-aya hatta yastafhima bai kasance yana ji yadda annabi wata magana ba alaihi salatu salam. bayan wannan aya har sai dai in yana neman fahimta ne fa anzalallahu ta'ala fihim sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya a cikin su innal ladina guduna aswatahum lalle waɗannan da suke gimtse suke rintsi saututtukan su inda rasulillah a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ulaika alladina imtahana Allahu qulubahum littaqwa waɗannan ne waɗanda subhanahu wa ta'ala ya jarrabi zukatuttukansu wato abinan zukatansu da tsoronsa lahum maghfira suna da wata gafara daga Allah subhanahu ta'ala wa ajrun azim da kuma lada mai girma wa qila anti nazalat wannan aya ta sauka innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat lalle waɗannan da suke kiranka daga bayan ɗakuna fi ghairi bani tamim an ta sauka ne a wasu banu tamim wanda ba su ba nadahu bismi sun kira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sunansa wa rawa safwan ibn asad safwan dan asad ya rawaito rahimahullah kamar yadda imamu tirmidhi ya rawaito rahimahullah bi sanadin hasan yace bainan nabi a lokacin da a sa'ilin da wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi safar yana cikin tafiya idna dahu a'rabiyyun bi sautin lahu jahwari sai wani balaraban ƙauye ya kwala ma annabi kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sautin sabbu mai girma ya muhammad ya muhammad ya muhammad ta qulna la sai muka ce kai ukhdud min sautin! ka gimtse daga sautin ka mana ka rintse shi fa innaka qad hita a raf'i saut kai baka san an hane ka daga ɗaukaka sauti ba sai aya ta sauka wa qala Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala ce, ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina ya ko waɗanda kuka yi imani kar ku ce ra'ina da kamar ru'una mecece ita qala ba'd mufassirin wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce iya lokacin kyanat fil anfa wannan wato wata lokaci da ta kasance a cikin mutanen Madina nuhu an qauliha an hane su su dinga faɗin wannan magana ta azimar nabi don girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabjilallah da kuma girmama shi li'anna ma'anaha na nar'ak ma'anan magana ka kula da mu za mu kula da kai fanuhu an qawliha sai aka hane su daga faɗin ta iz muqtadaha domin abinda take nuni ka annahum la yar'aunahu illa bi ce. kamar su ba za su kula da shi ba shi ma in bai kulan da su ba ana fahimta bal a'a mala ce haƙuhu haƙƙinsa a kanmu sallallahu alaihi sallam an yi ra'a a kiyaye shi ala kulli hal a kowane irin hali a kula da shi a kowane irin hali waƙila an ce kyanatil yahudu an ce yahudawa sun kasance tu'arribu biha suna bayyanar da wannan kalma linnabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ru'una su asalin ru'una a yaren yahudawa wauta da ainihin sakarci to sai suna cewa ra'ina ra'ina to su sahabbai a rashin sani radiyallahu anhum sai suka yi tunanin kalma ce kyakkyawa sai suka daura koyi da yahudawa sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina kar ku faɗa da suke faɗa wa qulun zurna wasma'u kace kadan saurare mu kadan ba irin yadda yahudawa suke faɗa ba malamai kuna fahimta musulmi na an qawliha qat'an lizari'a sai aka hana musulmai faɗin wannan kalma domin yanke kafa kada shedan ya shiga wa man'an da kuma hani litashabbuhi bihim fi qawliha don barin kamantuwa da su Yahudawa a cikin faɗin wannan kalima, lil musharakati lil musharakati lafza domin lafazin yayi daidai mu a larabci in kace ra'ina kula da mu su kuma a wurin su wauta ko ko abin sakarci kaga lafaza sun yi daidai to amma kuma ma'anan kowa da nashi ana fahimta waqila ghayru hadha kai amma faɗo wani abu wanda ba shi ba misali kaman ah, a ƙasan mali akwai wani yare ana kiran shi bammara bammara su mun zauna ɗaki ɗaya da su a alexandria lokacin muna muna secondary abin ga muna karatu sai mu mukan ce akwai wani aboki na kan zai ce kai malam ana kiran sallah ana kira ana fahimta su da an ce ana kira sai ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai ma'anansu ana kira a yaransu su annabi kenan <laughs> ana fahimta to ga ra'ina a larabci kula da mu su kuma a yahudawa sakarci mu kuma ana kira kira na zozo misali su kuma ana kira shine annabi sallah sai na ce ah, ya ku duk sanda aka ce ana kira sai suka ce ai su ana kira a wurin su annabi kenan sallallahu alaihi wasallam to kun ga li musharakatil lafza saboda lafazin yayi daidai to muje muna da lokaci goma na faslun rabewa fi adati sahaba a cikin ta'ada sahabbai radiyallahu anhum fi ta'zimihi a cikin girmama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tawqirihi da girmama shi wa ijlalihi da kuma girmama shi duk ma'anar shi daya da tawqir da tajlil da kuma ta'zim duk ma'anar shi daya حدثنا القاضي أبو علي الصدفي القاضي أبو عالي يا ملاباري وأبو بحر الأسدي ده أبو بحر الأسدي بسماعي عليهما دا جياواتانا فوراريسو في آخرين وسوراري قالوا سنتي حدثنا أحمد بن عمر أحمد بن عمر يا ملاباري حدثنا أحمد بن الحسن أحمد بن حسن يا ملاباري حدثنا محمد بن عيسى Muhammad ɗan Isa ya ba mu labari, haddasana Ibrahim Ibrahim ɗan Sufyan ya ba mu labari, haddasana Muslim, Muslim ya ba mu labari, hadisi na cikin Muslim, haddasana Muhammad ibn Musanna, Muhammad ɗan Musanna ya ba mu labari, wa Abu Ma'anin al da Abu Man al-Raqash, wa Ishaq ibn Mansur, da Ishaq ɗan Mansur ƙalu duka sun ce, haddasana Dhahaq ibn Makhlad, Dhahaq ɗan Makhlad ya ba mu labari, na Haiwa ibn Shuraih, ai wa dan shawah ya ba mu labari haddathani yazid ibn abi habib yazid dan abi dan abu habib ya ba mu labari an an ibn shumasa an samo daga dan shumasa al-mahri mutumin ma qala ya ce radiyallahu anhu hadarna amr ibn al-as mun zo wurin amr dan as radiyallahu anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace aslama an-nas wa amana amr ibn al-as su mutane musulunci suka yi shi ko amur an as gaba ɗaya da imanin shi yazo Allah. an ana fahimta Shi ne wasu mutane suke ganin ba musulmi ba ne. sannan daga cikin addu'ar da annabi ya masa ya ce, Allahumma hadihi wa hadibi Allah ka shirye shi ka shiryar da wani da shi walau kirihal halmushirikun ko da mushirikai sun yi ana fahimta muka je wurin sa fa zakara hadisan tawila sai ya ambato hadisi mai tsawo fihi a cikin amru dan as radiyallahu an an amrin daga amru qala yace a wato a cikin hadisin wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillah inji amru ibn al-as ba wani mutum da yafi soyuwa gare ni sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala ajalla fi aini min babu wani mutum da yafi girma a cikin idona da kwarjini sama da manzo Allah sallam wa ma kuntu utiqu an amla aini minhu ijlalallah yace bana iya cika idona na in dinga kallon manzon Allah sallallahu da idanuwa na in cika shi haka bana iyawa saboda girmama shi walau su'iltu an asifa ma ataq da za a tambaye ni in sifanta shi yace da ba zan iya ba li'anni lam akun amla'u aini min domin ban kasance ina cika ido na da ainihin shi ba bana cika na ana fahimta wa rawa tirmidhi an tirmidhi ya rawaito daga Anas radiyallahu an wannan hadisin da zamu karanta yanzu bai inganta ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yakhruju ala ashabihi min al wal ansar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yakan fito wurin sahabbansa radiyallahu anhu daga cikin mutanen makkan su da madina wahum julusun alhali suna zaune fihim cikin su abubakar wa umar akwai abubakar da umar radiyallahu anhuma fala yarfa'u ahadun minhum ilayhi basara ba wani mutum daga cikin su wanda zai ɗaukaka idonsa ya kalli annabi sallallahu alaihi wa wa sallam illa abubakar wa umar sai dai abubakar da umar radiyallahu anhuma fa innahuma kana yanzurani ilai su biyu dinnan sun kasance sukan yi dubi zuwa gare shi wa yanzuru ilaihima sannan shi ma yakan yi dubi gare su wa yatabassamani ilai sannan sukan yi masa murmushi wa yatabassamu lahuma shi ma sallallahu alaihi wa wa sallam ya musu murmushi amma hadisi da muka ce bai inganta ba wa rawa usama ibn sharik usama dan sharik ya rawaito kamar yadda Imam tirmidhi ya rawaito bi sanadin sahih wannan lafiyayyen hadisi ne qala ya ce ataitu an-nabiyya nazo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabuhu haula sahabbansa suna kewaye da shi Ke annama ala ru'usihim at-tayr in ka gansu kamar kai kace tsuntsaye ne ke kawunan su ba mai iya motsawa kowa ya gurfana yana zaune gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wafin hadisi sifati ya zo a cikin wani hadisi na siffansa sallallahu alaihi wa sallam idza takallama idan yayi magana atraqa o waɗanda suke zaune da shi sai su sunkui da kawunansu ka annama ala ru'usihim at kamar kai ka ce akwai tsuntsaye ne a kansu inda tsuntsu zai hau ya tashi ba wanda zai iya motsa. ana ko fahimta kun ga girman matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin sahabbai radiyallahu an wa qala urwa ibn mas'ud urwa dan mas'ud ce radiyallahu an hadithin na cikin bukhari rahimahullah haina wajjahathu quraish a lokacin da quraishawa suka fuskantar da shi urwa amal ƙadiyya, wato shekaran ƙadiyya, shekara ta shida ana fahimta malai ke cewa a ila rasulillah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi suka tura ya wakilce su shi urwa ana fahimta wara'a min ta'zimi ashabihi la da urwa ya zo radiyallahu an lokacin bai musulunta ba da shi da suhailu ibn amr su aka turo ya ga girmamawan sahabbai radiyallahu anhum ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mara irin abin da ya gani wa annahu la yatawadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya yin alola illa tadaru wudu'a fa sai sun yi hanzari ana rige-rige wurin samun ruwan al'olansa, akwai mashi tsakanin wazo da wazo. Wazo da dammil al'olan kenan amma al'wazo bi fathil alazin fa'ul wato ruwan al'olan kenan kamar masu bugu irin nan ba wasali amma na san da fataha ne ko yawa illa kadaru a za su hanzarci ruwan alwala kowa na so wanda zai sha ya sha wanda zai shafa ya shafa amma wannan annabi kadai ake ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana fahimta dan karkace zaka malam khamis ba na. dan inda za mu wani to sahabbai ne ya kamata a ma a baya to ba mu da wani asari wanda ya nuna haka bare kuma abin ga ba ruwa na. ana fahimta wa kadu yaqtatiluna alai suna dab da su kashe junansu akan wannan ruwa wala yabsuqu busaqan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya tsittar da yawo wala yatanakhamu nuqama baya face majina illa talaqauha face sai sun tarbeta bi akufihim da tafukan hannayensu fadalaku biha wujuhahum sai mutsike jikinsu fuskokinsu wa ajsadahum da kuma jikkunansu gaba daya hadisi na cikin bukhari ba wala tasqutu minhu sha'ra babu wani gashi da zai fado daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa sai sun hanzarce ta wa idza amarahum bi amrin ibtadaru amra idan ya umurce su da al'amari sai su hanzarci umurninsa wa idza takallama khafadu aswatahum in ko yayi magana sai su rintse saututtukan su hu a wurinsa wa ma ya'duna ilayhi an-nazar ba su mashi kallo na ƙuri na ƙurilla su tsare shi da idanu ta'zimallah saboda girmamawa gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falamma raja ila quraish a lokacin da shi dan jakada ya koma wurin quraishawa shine wane ne kenan urwatu ibn mas'ud radiyallahu an qala sai yace da su ya ma'ashara quraish ya ku taron quraishawa ni inni lallai ni urwa jitu naje wa kisra fi mulkihi naje wa shugaban farisa a mulkinsa wa kaisara fi mulki naje wa kaisara a mulkinsa shugaban roma wan najashi fi mulki naje wurin najashi sharkin abasha dama sune sarakuna na duniya a lokacin nan duka na kewaya wa inni wallahi ni ina muku gargadi na rantse muku da Allah ma ra'aitu malikan fi qaumin qattu ban taba ganin wani sarki ba a cikin mutanensa saki babu kaidi masu bugu wanda ba na ba misla ne ko ko mislu misla to mu gyara namu haka ya kamata ya zama eh amma da don nan ta koma fata ana fahimta sai ya kasance na asli abin nan malikan ai ma ra'aitu malikan misla haka ya kamata ya zama amma wannan jumla ce i'tiradiyya a wurin malaman nahwu fi ƙaumin qattu ban taɓa ganin wani sarki ba a cikin mutanensa misla muhammadin fi ashabi misalin irin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin sabbansa. duk wani sarki sarautarsa a wurinsa ta tsaya amma martabawa da mutuntawa da biyayya da kaza da kaza ban taɓa ganin mabiya na wa sarki irin wannan ba su sallah wa fi riwaya a wata riwaya in ra'aitu malikan qas kai ni ban taba ganin wani sarki ba Saki babu kaidi in dinnan ma ce ana yu'azzimuhu ashabu wanda mutanansa ke girmama sa ma yu'azzimu muhammadan ashabu irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke girmama shi wa qad Ra'aitu qauman kai bari dai in ba ku shawara ku shawa. ni fa waɗannan wasu mutane ne yadda na gansu la yuslimunahu abada ba za su taba iya mika shi ba har abada sai dai bakin rai bakin fama kada za sallah dan haka ni dai kun ga abin da daga ni kenan a matsayina na wakilin ku dan jakadi mutane ne da ever ready to sacrifice suna shirye da su bada rayuwa amma an kun ji kun gani to sai ku ga abin da za ku yi shi yasa Suhailu da yazo ai dalilin sassarfa kenan ba ana yin sassarfa a cikin tawafi da sa'i ba dalilin shi kenan dan labari ya yi isan ƙwarai ya cewa ai mutanen abin nan kamar da sauri ke cewa ma rama aka illa a ubashin min kawo an haka wasu mutane ne ramammu kawai kara da ka ɗanko sallallahu alaihi sai ce to a ɗan yi jogin haka ɗan sa sarfa domin a gurguri tsakuwa domin aya ta ji tsoro sai ana dan jogin haka sai ya koma ya ce kai mutanen ba muna tunanin kamar sun kasa ba su kasa ba ga wani irin tsalle-tsalle suke yanzu <laughs> da haka mu lallaɓa mu samu a gaba lafiya ana fahimta sallallahu alaihi wasallam wa an anas an samo daga anas radiyallahu an laqad ra'aytu rasulullah naga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi na cikin muslim wal halaqu yahliqu naga mai aski wanzan yana masa aski wa tafa bihi ashabu sahabbansa sun masa kawanya radiyallahu anhu ana fahimta fama yarawna an taqa sha'ra illa fi yadi rajul ba su ganin gashi ya faɗi sai dai a hannun wani mutum wanzan na aiki duk sun yi ƙawanya ana aske gashin to wani hannun na a hannun shi zai faɗi domin ba su yadda gashin annabi assalam ya salwanta kamar da na zai salwanta ba ana fahimta hadisi yana cikin muslim rahimahullah don haka ku duba ku ga yadda sahabbai radiyallahu anhu suke girmama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yace wa min hadha yana daga cikin wannan amma wannan hadisin shi bai inganta ba Imam al-Baihaqi ya rawaito amma da wani sanadin yazo a cikin Mushkilul Asar bi sanadin Hasan da wani sanadi wanda yake Hasan ne a Mushkilul asa, amma wannan sanadin bai inganta ba yana cewa lamma azinat quraish li usman fi at-tawaf bil a lokacin da ainihin ƙuraishawa suka baiwa Usmanu dama radiyallahu anhu cewa yayi tawafi in za ku sanin tarihin kamar da muka karanto a baya kun san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura Usmanu radiyallahu an yace ya je ya gaya ma Qurayshawa cewa mu ba yake kawo mu ba ba mun karanta wannan da ku ba da Usmanu ya tafi radiyallahu an sai labari ya bazu a kan cewa ai shawa sun kashe Usman radiyallahu anhu to shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce to kowa yazo yayi mubaya'a ko mu ko su ba wani wanda zai koma gida tun da an kashe Usman radiyallahu anhu kowa baya a ya sanya hannu to sai kuma ga Usmanu na. to abu biyu nake so a tsinkaya a nan. wannan yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san ghaibi ba sai an sanar da shi qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah wa law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma masani as-su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun bai san gaibi ba saboda inda ya san gaibi sallallahu da matakin da aka ɗauka ba za a ɗauke shi ba don an yi mu baya a yace to wannan kuma hannun ga na Usmanu shi ma mun yi mu baya za mu yi yaƙi ko mu kotu ana fahimta don haka amma idan aka sanar da shi alaihi salatu wasalam yana sanin gaibi amma in ba a sanar da shi ba baya sani abu na biyu Usmanu radiyallahu anhu da ya tafi sai Quraysh suka ce to kai tunda ka zo kuma ɗan gida ne mun baka dama ka yi dawafi babu matsala to abin da ya ba su mamaki duk da riwayar ba ta inganta ba mu koma a haina hun nabiyyu sallallahu alaihi sallam ilayhim fil qadiyya a lokacin da sanin ya fuskantar da shi zuwa wurin su a cikin amul hudaybiyya a ba sai ce ni ba zan yi dawafi ba sam ba zan yi ba wa qala sai ce ma kuntu li af'ala ba zan yi dawafi ba حتى يطوف به رسول الله حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا فار توافي سنة نزين ما لم يكن هو بيئة فا كي هكا كيتي أيو دب ما يتنزا كو مالا منك لا كيتي با وفي حديث طلحة يا ذو أجكين حديث طلحة رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله يا نا ديدك تكين قوما داك وبشارة دا الجنة wannan hadisi tirmidhi ya rawaito rahimahullah kuma sahihi ne yana cewa anna ashaba rasulillah sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalu li a'rabiyyin jahil sun ce da wani balaraban kauye jahili salhu amman qada nahba tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam wane ne ya karkare rayuwarsa gaba daya ai kun san aya tana cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah fa minhum man wa minhum man wa ma badalu tabdila wane ne ya karkare rayuwar shi gaba daya wa kanu yahabunahu su sahabbai sun kasance suna tsoron su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wa yuqiruna kuma suna daraja shi suna girmama shi fasalahu sai shi balaraban ce ya rasulullah waye wanda yake karkare rayuwarsa gaba ɗaya gama da duniya yanzu kawai lahira yake jira aljanna fa ya rada an annabi sai kauda masa da kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana cikin haka isfala talha sai ga talha bin ubaidillah eh, talha bin usman afwan talha bin usman sai ga shi ya ya ya bullo ana fahimta sai ga shi nan ya bullo da ya bullo ina ne faƙala rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sanar ce haza man qada nahba shi wannan da kake ganinsa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙarƙare rayuwarsu gaba ɗaya lahira yanzu ke jira su samu aljanna ana fahimta a hadisi ƙaila a cikin hadisin qaila kuma radiyallahu an amma shi wannan bai inganta ba wannan hadisin domin akwai wani mutum ana kiran shi Darrar bin Sawat shi mutum ne yana da rauni kwarai da gaske falamma ra'aytu rasulallah a lokacin da naga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jalisan alqurfusa ya zauna ya tankwashe kafansa wani irin zamani irin yadda malam Harun din yayi irin yaji Alhaji Abdullahi yayi shine qurfusa ya tankwashe kafafunsa alisalam ur'ittu min alfarq sai jikina ya fara raurawa saboda tsoro alfarq tsoro law yajiduna balhum qaumun yafraqun alfarq tsoro jikina ya fara raurawa saboda tsoro wazalika haibatan wannan kuma saboda kwarjininsa ne wa ta'ziman da kuma girmama shi sallallahu alaihi wasallam wa fi hadith al-mughira yazo a cikin hadisin mughira kana ashabu rasulillah Sahabbanin sallan sun kasance ya yaqra'una babahu bil adafir suna ƙwanƙwasa ƙofarsa da ƙumbuna, shi ma bai inganta ba wato saboda girman matsayi wa bara'u ibn azib bara'u dan azib ya ce radiyallahu an laqad kuntu uridu an as'ala rasulallah. sau da yawa nakan kasance ina so in tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fahimta anil amr game da wani al'amari fau akhiruhu sinina min haibati sai in jinkirtar da tambaya ta tsawon shekaru saboda kwarjinin sa Imam Suyuti shi ya rawaito fi manahil amma bai ce ga sanadin sa ko ya yake ba da haka mu ma sai mu tsaya mu tajira Imam Suyuti rahimahullah ana fahimta wannan ne zamu dasa aya insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa